وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديته ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راد عنا غير غضبان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الصحة والإفة وحسن أخلاج ورضا بالقدر اللهم بك ننزل حوائجنا وإن كسر رأينا وضعف علمنا وعملنا ابتقعنا إلى رحمتك ونسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب الصعيد ومن فتنة القبور ومن دعوة الصبور يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على الموت وقربتي والقبر وقومتي والسراد وذلتي ويوم القيامة وروعتي اللهم هون علينا سكرات الموت وقمراتي اللهم ختم لنا بخير وجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد wannan naka za ka ba nura bai taho Thank To, bismillahir rahmanir rahim. Muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan darasi namu da muke gabatarwa kowace juma'a bayan sallar asar a cikin wannan falo namu. To yau yau wannan ishirin da biyu ga watan goma wato watan shawwal hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara daya da da da arba'in bakwai daidai mana nan suratul ahzab aya ta daya suratul ahzab hadi halin munafiqin wannan halin da aka ambata halin munafikai kenan wannan halin da aka ambata a baya halin munafukai kenan fi gazawatul kandaki wajen yakin da ake ce ma gazawatul kandaki haka sun ka ba musulmi matsala a wannan lokaci summa aqaba ta'ala sanna Allah ta'ala yayi taqibi bil ishbil irshadatil qayyima da shiryawa wadda take mai kima lil mu'minina ga mu'minai wa ilahun da kuma yabo ga mu'minai bai ma kamo bihi wato yabo ga muminai da abin da sun ka tsaye da shi fiya da gazawa a cikin wannan yaki wa la laqad kana lakum fi wa uswatun hasana وذكر الله كثيرا ولما رأى المسلمون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زالهم إلا إلانا ونسمعنا إلى المسلمون رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

Allah ya ce subhanahu wa ta'ala laƙar kana lakon bi rasulullahi hakika kun kasance kuna da laƙar kana lakon ayyuhar mu'minuna ya ku mu'mina hakika kun kasance kuna da bi rasulullahi ga manzo Allah kuna da uswatu hasana wato koyi mai kyau matakin da manzo Allah ya dauka alaihi salatu wassalamu a wajen wannan yaki to kuna da ce yana da kyau kuyi koyi da shi uswa da mir hamza uswa wa ƙuri'a da kasariya iswa ana cewa uswa ana cewa iswa a uswatun hasanatun wato abin koyi mai kyau ai da an bihi kuna da abin koyi ga manzon Allah fil qital ga yaki yadda ya tsaya akai wannan jihadi da shi da matsayi ne da zama ne da tijo duk ya tsaya akai wannan yaki da shi wata bati ya tabbata fi mauɗinihi wuri ne bai gudu ba ha an kai wannan yaki aka tsari kama bazzala na kama bazala nafsahu kama wanda ya ba da rai ne linasrati dinillahi don taimako addinin Allah fi khuruji ila handaki ya fita da kai ne zuwa waje abin nan ya hita zuwa wajen gazawatul handaki wato ya fita da kai ne a wajen wannan yaki ya fita da kai ne bai bar sabai ne kawai ba da kai ne linasrati dinillahi ga taimakon addinin Allah fi khuruji ila khandaqi wa aidan yawma uhud kuma ranar Ohudu, kuma ya fita da kai ne wa qad shujja wajhu an an an gwalje huska sai alaihi salatu wassalam wa iya rubaiyatu an kare mai maya hauru na gaba wa qutila ammuhu hamza an kashe ammi ne hamza alaihi salatu wassalam waja a batsanuhu ciki ne ya ji yunwa sosai walam kun illa sabirar? duk da haka bai kasance ba sai mai hankuri Mota mutatiban mai neman lada ga Allah subhanahu wata'ala wa shakiran kuma yana mai godiya ga Allah radiyan yana mai yarda da abin da Allah ya kaddara to kuna da abin koyi ga wannan mataki da ya dauka liman abin nan badalan min lakum liman kana yarjullaha ga wanda ya kasance yana kwadayin lada Allah ayyarju Allah ayyarju sawabahu yana kwadayin lada Allah Waya yakhafu a al-yawmul akhir kuma yana tsoron ranar lahira wanda ya kasance yana kwaɗayin ladan Allah yana tsoron abin nan ranar lahira wa zakara Allah katira kuma yayi zikira Allah wato zakara Allah katira zikira Allah mai yawa da khilafi man laysa kadhalika sabanin wa'anda ba haka suke ba walamma ra'al mu'minuna ahzaba lokacin da mu'minai suka ga kungiyoyin kahiran ga sun yi kusa muminai dama suna da labari dama muminai suna da labari daga can na wajen haɗin ai ta kai ko da ba wato lokacin da muminai sun kaga a hazabu ƙungiyoyin kayere sun haɗo kai sun taho kalu sai abinda muminai suka ci haza ma wa adana Allah wa rasulu wannan shine abinda Allah ya yi mana alkawari da manzo ne min al-ibtila'i na jarrabawa wan nasari da nasara wannan shine alƙawarin da Allah ya yi mana kuma alƙawarin da manzo ne ya yi mana ga dama wato an gaya musu dama an yi gaya musu wannan alƙawari kakka da shi ba shi dai haka dama an gaya musu musulmi Allah na jarraba musulmi da jarrabawa irin wannan saboda haka dama sun sani abinda Allah ya musu alƙawari min al-ibtila'i ke za a jaraba su wa nasarar gaba za a ba su nasara wa sadaqa Allahu wa rasuluhu kuma Allah ya faɗi gaskiya kuma manzo Allah ya faɗi gaskiya fil wa'adi ga alƙawari abinda yayi musu alƙawari za a jaraba su ga shan jarraba su abinda yayi musu alƙawari za a ba su nasara ga shi an ba su nasara wa ma za da da zalika wannan jarrabawa ba ta ƙara musu koyo illa imanan sai imani kawai Ai tasdiqan bi wa'dillahi gaskantawa ga alƙawari Allah wa tasliman da amri da mika al'amari ga mika waya ga al'amari ne wato na ba Allah ya ce za a yi wato daɗi ya kaji Allah ya faɗi magana kuma ta tabbata ba ya dawowa ya ɗora wasu abubuwa waɗanda ba daidai ba yana batun ya gudu ya bar musuluncin gaba ɗai a musulmi na ƙwarai ba haka nan ya kai ba musulmi na ƙwarai dawowa ya kai ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala minar momini na rijalun cikin mominai akwai maza ma'aminta sadaku ma ahadullah alai sun gasganta alƙawarin da suka yi ma Allah cikin mominai akwai mutane na kwarai waɗanda duk alƙawarin da suka yi ma Allah lokacin shiga musulunci to sun cika wannan alƙawari min tabati na tabbatar su ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man qada nahabahu cikin su akwai wanda rayuwa ta ta kare ai mata ya mutu bai tada alƙawari ba wa qutila an kashe shi fi sabilillah saboda Allah nahabahu wato rayuwa ta wa min ta man yantaziru zalika cikin su akwai wanda yana nan yana jiran mutuwar ta taho amma dai bai saba alƙawari sai dai ta iske shi nan wa ma baddalu tabdila ba su canza ba canzawa fil ahadi ga alƙawari wa bi khilafi halin munafiqin kun ga sun sun saba ma halin munafiqai don munafiqai kun ga alƙawari sun kai amma kun ga ba su cika alƙawarin ba da sun ka ga kungiyoyin kahire sai sun ka bi su sun ka bar annabi amma muminai ba su saba alƙawarin da suka yi ba sun cika alƙawari Allah ya bayyana wannan da ya jazi Allahu sadiqina na sirqin don Allah ya saka masu gaskiya da gaskiyarsu ku lura da wannan da kyau yanzu in Allah zai saka masu gaskiya da gaskiyarsu me kuka ga su ko masu ƙarya mafhumin magana za a saka musu da su wa addabul munafiqina insha'a idan kuma ya so sai shi wa munafikai azaba abinda ai ya so shewa munafiqai azaba bi an yumita wa ala nifaqin suna cikin munafiki sai mutuwa ta same su to Allah ya so ya musu azaba nan ko mutu yana munafiki Allah zai mai azaba abinda ya mutu bisa gare shi aw ya tuba alaihim kuma in sha in ya so ya karbi tuba gare su sai ya ashe tubar su bi an ya hadihim ila imani in ya ga dama sai ya shirya su zuwa ga imani ko yau minu sai su yi imani inna allaha lalle hakika allah kana gafuran allah ya kasance mai gafara liman taba ga duk wanda ya tuba rahiman bihi kuma allah ya zama mai rahama ga duk wanda ya tuba ya allah ya ya gafuru ya rahim ka tausaya mana allah da gafara ka da rahamarka allah ka gafarta mana allah ka gafarta mana allah ka tausaya mana Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro da hirgita makiya da mahasada kai muna maganin su ka zaunar da ƙasar mu lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya ka taimaka mana ka taimaki almusira da jama'ata mu duk ka taimaka mana ka zaunar da mu lahiya ka ƙara mana imani da lahiya cikin jikunkunan ga namu ya Allah ya gafurar rahima wa raddallahu alladhina kafaru karanta za ka الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وخلق في قلوبهم الرعب وخلق في الرعب فريقا تقتلون وتأكلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا. تو ورد الله الذين كفروا Allah ya dawo da kahirai gida ai alhazabu ƙungiyoyin nan <clears throat> da sun ka hada kai don su faɗa da annabi Allah ya koro su ya dawo da su da zihin kushin nan da sun ka tai da shi na musulunci to Allah ya koro su sun dawo da shi lam yanalu khaira ba su samu alheri ba ga ga wannan tahiya ta su da haka ne ba samu alheri ba bukatar su ba ta biya ba lam yanalu khaira ai muradihim ba su samu gurin su ya fita mini zafar bilmomi ne, na samun nasara ga mu'minai ba su yi wannan nasara ba kuma waka Allahu al na qitala Allah ya isa mu'minai wannan yakin domin yakin Allah ne ya yi yakin gazotul ahzab wato Allah ne ya yi yakin ga al ahzab Allah ne da kansa yi wannan yakin birrihi ya aiko da wani iska su kahirai suna can Allah ya aiko da wani iska iskan ya zo ya kware hemominsu da sun kayi dakuna da su ya kware su kuma bai bar musu bai bar musu a ruhin kwanon ba ya tahi da shi sun hasa wuta suna da ruwa abinci ya tallaba kowace tukunya sai a tallaba ta sai a jiske ta abincin ta bai dahu ba sai a tallaba ta sai a jicce ta suna nan cikin wannan hali sai matsala ta kai musu ko'ina suna cewa sarki Abu su bayani yana cewa to kowa hoye san dan uwa ne ba magana yaƙi suka yi ba kan wani ya shigo cikin su wanda ba su sani ba kowa ya san dan uwa ne sai Allah kuma ya aiko iska ya koma ɗebo ƙasa iska sai da ya watsa cikin igiya kowa ya kama murza kowa da da murza igiya ya kai ba magana yaƙi ya kai ba kun ga wannan yaƙi Allah ne ya isa ma muminai shi da rihi ya aiko da iska wal mala'ika da mala'iku wa kana Allahu qawiyan ala ijadi ma yuridu Allah ya kasance yana da ƙarfi wajen samar da abin da duk ya kamini azizan kuma Allah ya zama buwayi galiban ala amrihi Allah ya zama marin jayi ga al'amari ne ya Allah ya qawiy ya aziz da kowarka da izzarka Allah ka karfafa mu ka karfafa imaninmu Allah ka karfafa imaninmu Allah ka karfafa jikunkunanmu ka karfafa gabobinmu ka karfafa jiyojinmu ka karfafa mu ga dukkan aiki na alheri ka raunana mu ga dukka ayyuka na sharri ka ba mu kariya da tsaronka daga shirorin duk masu nihin mu da shiri na ɓoye da na bayyana ka yi mana kariya cikakka da tsaronka daga shirorinsu ya Allah ya kawuyi ya aziz Allah ya kasance ƙaziza wato galiban al'amari wanda ya rinjaye ga al'amari ne. Wa an zala ladina ruhun kuma Allah ya koyi wa'annan da sun ka taimaka makahirai. Domin akwai wa'anda a yahudu wannan tsara da an kai sulhu da su da annabi ya shigo madina ya sulhu da su kar su taimakai shi kuma ba zai taimake su ba amma dai su zanna lahiya to lokacin da aka yi yakin uhudu sun ka ga'awa an gama da musulmi saboda haka sai sun ka goyi bayan abin nan mashirkan makka to bayan wannan yaƙi na ahzaba ya ƙare sai Allah ya ba da umarni su ma a kore su da madina shi ne wa'anzalar na kafaru sai Allah ya saukar da wa'anda an ka sun ka kafirci al'ahazab min ahalai kitab cikin ahalai kitab al'yahudu min bani ƙuraiza sai Allah ya kore su min sayasihin daga gidajensu wa'anda suke da sunan madina sai Allah ya kore su ai sunihin gine-ginensu jam'o sifayya wato sifayya au ko kuma abin na saifa menene saifa ko menene sifayya wa huwa ma yatahassanu bihi abinda mutum kai katanga ya shige ya kare kai ne da shi to wannan da suke ciki ne shi na an kai shi wannan abin nan ma abin da aka tsari ai shi yasa kun kaga an ce hisanu al-muslim litahin nan na koyon addu'a don mutum yana kariya na da zikirorin sai aka ce mai hisinu to abinda hisinu ma ya ta hassanu bihi abinda mutum ka shigewa ciki ne ya koye ya kare kai ne daga shirin makiya ne shi yasa aka so kowanne mutum ya yi ƙoƙari ya koyi addu'a ya samu wani abu na addu'a don ya yi hisinu da shi ya yi kariya kai ne domin kowa na bukatar kariya ko a dori bale halin da ake yanzu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya kada tsoro cikin zukatansu fariqan taqatuluna minhum wasu jama'a cikin su kuna kakkashe su wajen yaƙi wasu jama'a cikin su kuna kakkashe su wa humul muqatila ma wayanda sun ka isa yaƙi kuma sun kai to sun kai yaƙi to kun kakkashe su wajen yaƙi wata asiru na fariƙan wayanda kuma ba su ta yaƙi ba kun ka kame su matsayin bayi minhun daga cikinsu ai addarari zuriyarsu wadalika yadda al'amarin ya kasance annaba ni quraiza lalle su banu quraiza Naƙadu al'ahada sun walwala alƙawari da sun ka kulla ma'ar rasuli tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanu ma'a ƙuraishin, sai sun ka koma tare da quraishawa suwa banu ƙwareza madina suke kahiran madina ne na yahudawa annabi ya yi sulhu da su amma da allah ya nahe su da hasara sai sun ka walwale da sun ka ga baki sun taho mutanen makka sun aza su bakin nasara za su yi kan annabi sai sun ka walwala da kawari sai sun ka bi bakin na ƙwarai shawa sai sun ka bi su wa kanu ma quraishin fil ahzab ga yaki ahzab tare suke da Falon ma in hazama a ahzab lokacin da kungiyoyin quraishawa sun kakari Allah ya wace su da iska in sarafa nabiyu sai annabi ya dawo wal mu'minuna da mu'minai sun ka dawo ila madinati zuwa madina wa wada usilaha sun ka aji makamai fi sabahi tilkan laila da asuba ɗin wannan dare da an kai wannan yaƙi. to da wannan asuba sun ka aje makamansu za su yi wanka ma kana duhuru lokacin da azhur ta zo Cikinsu akwai wanda ya ba da kai nai ana wanke mai jini kamar annabi an wanke rabin kai nai shi annabi da jinin nan da kun ka ji mun yanzu wanda ya samu an wanke rabin kai ana wankin rabi sai ga jini kun san shi rawani wato sifa ce ta mutanen kirki ko mutum bai son kai gan